istihbab tahniki an so ai ma yaro tahniki yanzu an haife can da an faɗa mana an haife shi aka magana kan kiran sallah a kunnen dama bai kama a kunnen hagu to yanzu kuma za a yi mana bayani akan tahniku me tahniki الإمام النووي رحمة الله عليه يتي اتفق العلماء ما لم يسني اتفاقي على استحباب تحنيك المولود akan ta tahmiki inda wiladatihi a lokacin da aka haife shi da tamrin da busashen dabino a in ta'azzara fa ma fi ma'anahu idan busashen dabino ya wuyar samuwa to sai a yi da wani abin da yake daukar ma'anar dabino dabino wato ba karamin alkhairi ita uwar lokacin da ta haihu dabino ake son a bata sannan shi ma yaron an haife shi dabino ake son a bashi ودبينه كالمسلم shi kuma da dinu dama kamar musulmi yake duk inda yake alkhairi shi ya sa manzan da suna ya ce baitul la tamra fihi baitu faqri duk gidan da ba a ji dabino gidan talauci duk gidan da ba a ji dabino su gidan talauci akwai ruwa ta zo da sifa ma ta ce baitun faqiru duk gidan da ba dabino to gida ne talaka هلكين لما ده بقاتا عثيمك عمش سمت دجين ونا لدابة زاينة ده الخير هذا شن أنشيم مريم تشكو حتى شي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تكراء تساقط عليك رطبا جميلا كفلي وشعبي وفري عين حتى شي تجد جد كنت تشغن بدينا كنت تشغن بدينا كوزي زيق أظلومة رآية na dabino idan dabi ƴaƴan dabino suka zuba fakuli rabi wa qarri aina ka ci rabi sannan kuma qad ja'ala rabbuki tahtaki sujja ga wani ruwa nan da Allah madaukakin sarki ya ci kiran mata duk karama ce nan karama ce ta waliya ba shi nan kana neman ta karama waliya ka shiga qur'ani ka shiga sahihul ahadith shi kenan sai ka kubuta to kaga an ce uwar lokacin da take naƙuda shi da biyu sannan in ta haihu ɗan shi ma a bashi da biyu akwai sirri na shari'a cikin da biyu ka gani babban abu ne shi ne take babu to ne ta haniki abin da ake ce ma hanaka alhanaku alhanku shi ne ganda aiko Ganda? wato inda haƙora ke fitowa ko kuma makwabtan makwabcin haƙura shi na yake kinsu alhanaku ko eh, tajwidi ba kuna su alhanaku al'ala ba to alhanaku al'ala to ne ta haneki ta haneki shi ne a samu da dabino a taula sai a lallata masa a shashafa masa a wannan alhanaku da a sa masa alhanaku wannan wannan handattasa ko gantattasa a shashafa albarkar da ke ciki dabino ya fara shiga bakinsa bayan dabino ya shiga bakinsa malamai suka ce sirrin yana karfafa baki yana karfafa waɗannan su dasashin da ita ganta a fannin lafiya kenan sannan kuma la ya min hikmatin shar'iyya alimnaha wa na na'lam akwai wata hikimar ta shari'a bayan wanda ko musulmi ko ba musulmi to shine abin da ake ce mishi tahni من ذلك في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام أن هيفا من أه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم حين زوجا النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما أتي صلى الله عليه وسلم يكراش بسنة إبراهيم وحنكه بتمرة من ظل تصم يمسع تحميه وتولى لا تعمس بأن يتتون دبينه يسامة أباك زاد البخاري ودعا له بالبركة من زال لصمي يمسا الدعاء البركة سوى أن لا يجدع مسا الخير ودفعه إلي سنسيني كاما وكان أكبر أكبر ولد أبي موسى شيني ببنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إبراهيم ungani sau da ka al'imam ibn hajar al'imam hajar ya ce wa aulahu tab abin da aka fi so dabino A tamu kullum aka ce a tamu shine dabino busasshe fa illam yatayassar tamrun fa rutabun idan ba a samu ɗanye busashen dabino ba su kwale sai a yi da ɗanye wa illa fa shay'un idan ba haka ba to a samu wani abu mai zaƙi. وعسل النهل أولى من غيره وعسل النهل أولى من غيره ابن حجر يتي واتو ruwan ɗan zuma zuma ta fi fiye da wani ta a zakin a gaba faɗi siga ba su wannan shi na haneki daga cikin abin da malamai suka ce fa'ida sa yusna zalika bis-sabiy li yatamarrana 'ala al wa yaqwa alaihi saboda ya iya tauna tun a lokacin sannan kuma ya karfafa wajen yi to malamai sun tattauna akan su sama an kai masa yayi to shin wannan sunna ce idan an haifa ma wani ha ya je ya ya je kai ma wani da yake ganin mutumin kirki ne malamai suna da maganganu guda biyu wasu suka ce eh zai iya zama sunna wasu kuma suka ce a a tun daga annabi sama ba a samu habbai sun ci gaba da yin haka ba saboda ka haƙƙi ne na uba ya sha shi dai idan baya nan ya wakilta wani ya shirya ya masa idan ko ba haka ba uwa ce mun gane mun ko mun samu fiƙihun addu'a ta albarka نيم أي a yi masa albarka أي nema a yi masa addu'a albarka Allah masa albarka wanda abin da yake وفي الصحيحين من حديث عن بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي أبو طلحة رضي الله عنه مجمع مر أنس رضي الله عنها لن تتوسنا دون شيء يزم بيدا لا فيه لن يزم بيدا لا فيه شيء يشتكي ba abu umair ba duk da malamai suna tattaunawa a eh, abu umair wanda mazan sama in ya ganshi sai ce ya aba umair masu alin nurai to ba shi ba suka ce shi ai ya girma wani yaro ne daga cikin 'ya'yan ummu sulaim radiyallahu anha wanda suka haifa da abu salama abu abu talhat al-ansari radiyallahu anhu فخرج أبو طلحة wannan hadisin yana da girman sha'ani a mu'ashara zaujiyya wadda matanmu da yawa suna da bukatar su fahimci wannan hadisin a fitar musu da darussa masu tsada gwalagwalan darussa a ciki yadda ake mu'amala da miji so wasu matan abin da ke ja musu saki miji ne ya je kasuwa biyu ko titi ne na dawa su tare shi da labarin banza shi kenan sai shi ita ba ta wallahi ina ba ku labarin ya je kasuwa ya zauna tun safe ba wanda ko sisi bai yi ba ko kuma ya tafi yau a talatin da wata tun wata wata rabin wata albashin shi ya cinye rabin albashi ya cinye kudin shi duka haka ake ta rarramawa yau ya fita yana tsammanin a ce an yi albashi ya dawo gida ba komai yana dawowa ya shigo gida ta tarbe shi da labarin da ba shi da daɗi ita ma ba za ta samu abin da yake mai daɗi ba to mata suna buƙatar san wannan darasin za ku ji da zubi kima malar ce wadda tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce so da ka abu talha ya fita fa qubida as-sabi shi dan nan ya rasu wannan dan ya rasu falamma raja abu talhata a lokacin da abu talhata radiyallahu anhu ya dawo a wata riwayar wadda babu ikhtisari a cikin ta an faɗi komai aka ce sai ki masa wanka fa jahajatu ta shirya shi duk abin da ake magawa ta ajiye shi a kan gado ta ajiye shi a kan gado to abu talha ya dawo mijinta qala ma fa'ala ibni sai ce ya dana ta hana shi ya shiga inda ɗakin yake inda ɗan yake قالت أم سليم حين أنا أم سليم هو أسكن ما كان شيء أي زني يتسامى النسوة ya samu natsuwa duk Allah ji wannan kalma huwa askanu ma kan shi ya samu natsuwa sosai ai wata kana cin za ta kira ka a waya ki ji kake ka dawo ya yaro nan doluwan mace ke? da ya dawo ka karraba ilaihi asha? ta kawo mishi abincin dare haka asha ya ci dama ta yi wanka ta ci kwalliya fa sun ma asaba min hasan ne ta da ita bai kunci aure da ita duk gagawa ba a kwanta ba kai in musulmi ba karamar ba karamar jaruman mace ba ce falamma faragha lokacin da suka gama qalat ita ce waris tashi mu je a rasa yaran nan a wata riwaya aka ce hankalin shi ya tashi ya kama ke har sai da suka zai kaza kaza kaza ce to me za ka za ka da shi ya ka abin da za a yi ke na yara to me za a yi kuma duk abin da ake bukata a yi masa na mushi kun ya kuma za a yi فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره lokacin da aka yi safiya aka waye gari sai abu talha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari faqala sai ce a arastumul laylata manzon sama ya ce kun sadi jiya kun yi kwanciya aure ga sai manzon sama ya tashi a matsayin ne kullum ana son matar ka ta zama amarya shine sirrin ku kalli istinbatin da nayi a arastumul laylata al'urs angwanci da amarci ka kullum su ake amace ta zama amarya ba kawai shi kenan wata mata kawai shi kenan sai ta zama kawai ita ta haihu ta haihu shi kenan kawai ta zama kamar silifas ba قال نعم أبو طلحة رضي ya ce يشي يشي أريا من ذا الله قال اللهم بارك لهما في manzo su ce ya Allah ka sanya albarka a cikin daren nan nasu da ya wuce wa ya ja wannan addu'a shi ya ja ko ita labarin da ya sai manzon da sama ne ko abin da ta yi abin da ta yi tawaladat gulaman sai ta haifa da faqala li abu talha sai abu talha ya ce min ni anas domin arrawi lil hadith wa anas ibn malik ko ihfazhu kai mana aka kafa da shi shi ne ta ga'in falsu ta a ce bihin nabiya sallallahu alaihi sallam haka zo ma annabi su haka kai ma annabi shi fa ata bihin nabiya sallallahu alaihi sallam wa arsalat hmm? fa ata bihin nabiya sallallahu alaihi sallam sai ya tafi da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa arsalat wa ba'athat ma'ahu bi tamarati ma marsa ummu sulaim aika shi zuwa ga annabi sallama da wasu dalilai kaga bi tamaratin da dalilai fa akhadahu nabi sallama fa qala sai manzo sama ya karbe shi sai ya ce amma ahu shay'un kun zo mishi da wani abu ne qalu na'am tamaratu ai mun zo da dalilai fa akhadha annabi sallama fa madagha manzo sama ya dauki dabinan nan ya tattauna su kuma akaza min fihi sannan manzo sama ya fito da wani abu daga bakinsa fa ja'alaha fi fi sabi sai ya sa a bakin yaron wa hannakahu wa sammahu abdallah manzo Allah su suna ya kira shi ya yi masa tahniki ya sa masa suna abdullahi hmm? kaga kaga kaga wannan ke saboda haka a cikin sunna akwai tahniki wannan yara shine ake faɗi aka ce da mai riwaya yace ce falakad ra'aitu ne ce na ga kaina na ga wannan ɗan sai da ya haifi ɗaya masana alƙur'ani sun fi ashirin dukkaninsu masana alƙur'ani wannan abdullahi na saboda albarkan man addu'a annabi salama sun fi ashirin dukkaninsu mahaddata alƙur'ani masana alƙur'ani ba mahaddata ba kawai masana alƙur'ani kaga albarka bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam niyan manzo Allah sama ya shiga bakin sa sannan ga addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa so da haka tahniki sunna ne da ake bukatar a jaddada ta kuma a ci gaba da yin ta kuma abin da aka fi shi shine a yi da dabino Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta saura hadisi kwara daya a cikin babu fasalin babu sai karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu karanta in akwai wasu fa'idodi da za mu fitar sai mu